'yan ah, uwanmu na wannan gida mai albarka mai suna taimakon al'umma Na yi muku sallama irin da addinin musulunci Wa iya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dukkanin za wanda yake wadata mu da shi da wanda ya wadata mu da shi da wanda zai wadata mu da shi na zahiri da na ba'i. muna kuma ƙara miƙa godiya a gare shi da ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana mai albarka muna ta wasu biyan shugaba zaɓaɓɓe annabi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama masoyin shi allah ya yi mana ijaba a cikin dukkan asirarin da muke sakewa da wanda muka sake da wanda za mu sake da dukkan ma asirarai da suke nan a hannunmu na kowane gida da dukkanin hanyar da aka samu asiraran ba don ibadunmu ba ba don su asiraran da muke karantawa ba da rahamar shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yan uwa kamar da kuka sani wannan gida mai suna taimakon al'umma a kowane wani lokaci kokari take yi daga cewa ta kawo abin da zai amfana al'umma dangane da yanayin burace-buracen kowa a duniya sai sa muke kawo asirarai daban-daban wadda mun neme su kuma alhamdulillahi shukran la fakaran kuma mun same su daban-daban gefen itace ne gefen ayin qur'ani ne da na shari'a da na haƙiƙa duka to uwa wannan sirri ne da ake yin wato mallakan kuɗi ko mulki ko mata ko gida ko moto haka ake mallakan waɗannan ababuwa da wannan sirri abu ne da ya shafi wato annashuwa da walwala da jin daɗi da hutawa da farin ciki da isa da sarauta da mulki da katsaita da wannan hatimi za ku ganshi gashi nan a zane kuma hasili ne an ganshi musallisul halil wasali musallisul halil wasali wanda mun faɗa cewa idan za a ja wannan layi na sama za a ce ƙaulahul sai a ja shi daga hannun dama zuwa hannun hagu <clears throat> sai a sake a ja daga ƙarshen hannun hagun shi kuma daga saman gurin zuwa ƙasa sai a ce walau cin mun ce ƙaulahu sai a ce haƙo can da zaka ja sama sai ka ce kaulahu in zaka ja shi zuwa ƙasa kuma sai ka ce haƙu sai kuma jan ƙasa ƙasa kuma shi ma zaka ja shi daga hannun hagu zuwa hannun dama sai ka ce walahul walahul sai kuma ka ja daga ƙasa na hannun dama zuwa saman hannun dama ka je ka haɗa shi daga inda ka fara cewa kaulahu sai ka ja layin sai je taɓa shi sai ka ce mulluku ya zama bangon sama ƙaulahu na gefe haƙu na ƙasa walahu na gefe nan mulku haka kuma tsakiyar da ka ja in da ka ja na tsakiyar nan sai ka ja wancan gefe ka ce ƙaulahu na ɓangaren hannun dama wato na magana kan wanda suke mimmiƙe kenan wanda suke mimmiƙe daga saman hadini zuwa ƙasan hadini. sai ka ce ƙaulahu shi ma wannan daga saman hatimi zuwa ƙasan hatimi sai ka ce a haƙu to sai kuma daga gefen hatimi na dama zuwa gefen shi na hagu sai ka ce walahu sai kuma wani na layin ƙasa shi kuma daga gefen shi ma hannun dama zuwa gefen hagu sai ka ce mulku to babu yanda za a yi ka zane wannan hatimi ka yi aiki kuma lokacin da ya dace ka ce ba ka ga ijaba ba yana da wahala eh wannan shine tsarin ilimin falakiya kuma ga wanda muka yi darasi kun sani cewa wannan gidan sama shine gidan ɗaya gidan can inda aka sa ɗaya na ƙasan nan shine gidan biyu gidan uku kuma shine wancan guri wanda aka yi wato harfi arba'in harafi hamsin da hudun nan shine gidan uku a wannan kuma sai kun koma bayanin da muka kan hatimi duk za a iya samun labarin da ya shafi haka to wannan hatimi ana zana shi a samun farin takarda sai a zana nafin an hatimi to abin da yake faruwa saman hatimin za a rubuta mishi ya ja ibu rubuta bismillah masallallahu ala nabiyil karim bayan an zana hatimin a saman shi sai a rubuta ya ja ibu a ƙasan shi ma rubuta ya ja ibu a gefen shi na hannun hagu a rubuta ya ja ibu a gefen shi na hannun dama a rubuta ya ja ibu kusurin shi gaba ɗaya kenan to a tsakiyar hatimi kuma za ku ga gashi mun zana mun rubuta almalu wai kuɗi almalu almalu kuɗi to haka idan mutum mulki yake nema sai rubuta almulku idan aure ne sai rubuta aure haka sai rubuta idan moto ne sai ya rubuta moto idan gida ne sai ya rubuta gida muhalli a to haka mutum yake rubuta wannan abin in kuma wasu taron mutane ne kake so kai kawai ka so ka zama hadiman ka sai ta maka hidima sai ka rubuta an nasu to ina mutanen za ka mallaki mutane ka so ka mallaki mutane duk inda kake mutane su dinga son ka suna tsaunar ka suna bin ka to shi sai ka rubuta an nasu a tsakiya wannan almarin da muka sa misali ne to idan kai wannan laya, sai ka ɗaura shi akan ka akan ka. kana fara yin wannan aiki musamman ran lahadi kuma ran litinin carbinka a idan kuka kalli sama ƙarshen ƙasan a ala nabi lakarin za ku ga rubuta 7777 a rubuta bakwai bakwai so biyar bakwai bakwai so biyar to za a yi dinya ya da ɗaure wannan laya da aka naɗe za a ɗaure shi akan carbi ya karanta ya ja ibu ya ja ibu ya ja ibu ƙafa dubu saba'in da bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai dubu saba'in da bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai karkasa musu za ka karkasa wannan adadi a cikin kwana bakwai a cikin kwana bakwai za ka raba ma kwana bakwai wannan adadi abin da kwana bakwai ya ɗauka ku za'a wankar karbuta wannan sai ka ce to divisation sai ka raba ma kwana bakwai abin da kwana bakwai ya ɗauka to duk rana sai ka rika karanta ya ja ibu wannan adadin wannan adadin bukatan dai a cikin satin nan a cikin sati ake so ka kammala wannan adadin to bayan ka kammala sai ka samu masa ka raba sadaka in kuma kana da hali sosai to kai abinci ka dafa shinkafa shi ne dan maɗaukakin abinci a nan mai dan sauki a yi shinkafa da nama a samu jama'a da tara su a ba su ci a ba ruwa abin sha su sha ka sha mamaki ko kuma a aikin hajji ne kake so ka tafi to a tsakiyar sai ka rubuta alhaji ko kuma umratu ko kuma umra kake so ka je ta wallahi albarkacin dan gata muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan suna na ubangiji aljaibu za ka gadon mamaki insha Allah kuma mai izinin amfani ga wannan sirri ga duk wanda ya yi shiya don al'umman annabi muhammadu su samu ma ya yi lakin kuma muna ba da shawari ga duk wanda ya kasance yau shine sabu farkon zuwan shi wannan gida to yan uwa yana da kyau ya yi subscribe saboda duk lokacin da muka daura sirri ya zama to ana samun labari mana yan uwa mana wannan gida muna yi muka jinjinan ban girma da kokari da kuke yi Allah ya saka muku da alheri da cika ka'idodin mu da kuke yi Allah ya biya mana bukatu sai a yi lakin a kamar yadda dai aka riga da aka sani Allah mana ijaba bi sirri Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa Amina ba Fatima Zahra wa Ibrahim wa Al-Qasim wa ala alihi al kadarihi wa min idarihi al-azim sai subhana rabbika rabbil da mai yasifun wa salamu ala al-mursalin والحمد لله رب